الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتشيك من كراتم للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na hamsin da bakwai inda mala yake cewa al-mithalu sabi'u wa thamin misali na bakwai da na takwas ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wa nahnu aqrabu ilaihi kuma mu ne mafiya kusanci ga ɗan adam min hablil warid fiye da jijiyar wuyansa da ke kai saƙon jini zuwa ga sassan jiki wa ƙauluhu faɗin Allah da ice wa nahnu aqrabu ilaihi minku mu ne mafiya kusanci da shi ɗan adam fiye da ku haitu fassarar ƙurba fihima haisu fussirar ƙorbo inda aka fassara wato na maganar kusancin fihima bi ƙurbin mala'ika a cikin wato anin wannan aya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minku da wa nahnu aqrabu ilaihi min min hablil warid wannan cikin wannan ta ƙarshe cikin suratul waqi'a wa nahnu aqrabu minkum ilaihi minkum wacce kuma wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cikin suratul qaf to a guri biyin shine yake cewa fihima a cikin su ayoyin guda biyu da wancan na farko wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cikin suratul qaf da kuma wannan da ke cewa wa nahnu aqrabu ilaihi minkum mun fi ku kusanci da shi haitu fussirar qurbu inda aka fassara batun wannan kusanci fi hima a cikin wannan ayoyi guda biyu bi qurbil mala'ika da kusancin mala'iku wal jawab mana yake cewa amsa anna tafsir al qurba anna tafsir al qurbi fihima bi qurbil mala'ika haqiqa fassarar da aka bayar ta kusanci a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da cewar kusancin mala'iku ake nufi laisa sarfan lil kalam ba ɗauke magana daga inda take bane zuwa waninta wani inda ba nan take ba ba ɗauke magana ko karkatar da magana bane daga yadda take zuwa ba yadda take ba ice laisa sarfan lil kalami an zahiri ba kautar da magana daga zahirin inda ta nufa ba ne liman barahu ga wanda ya tsaya tsai ya kai ya kawo akan magana ice ga bayani amma ayatul ula amma aya farko fa innal qurba haƙiƙa wannan kusanci da aka faɗa cikinta muƙayyad abin da cewa ne fiha a cikin ayar bima ya dullu ala zalika da abin da yake nuni akan cewar eh batun mala'iku ya shigo ciki haifu ƙara inda Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi haƙiƙa mu muka fi kowa kusanci zuwa ga ɗan adam min hablil warid fiye da wato ainihin kusancin jijiyar wuyansa da ke kai saƙon jini in ya talaqqal ne a lokacin da masu rubutu suke rubutu anil yamini a dama da bawa wa an shimali da hagu da shi qa'id kowannen yana zaune yana jiran bawaye abin da zai rubuta na dama yana jiran bawaye abin alkhairi ya rubuta na hagu yana sauraron bawaye aikata aikin sharri ya rubuta to an shigo da maganar mala'iku ciki cewar ga mala'iku nan dab da mutum duk abin da i suna rubutawa kaga akwai batun kusanto uwar mala'iku tare da wato ba wanda suke rubutun abin da yake aikata sannan ayat take bai su take cewa ma yalfizu min qawli babu wata magana da mutum zai furta illa ladaihi raqibun atid face akwai wato ainihin mala'ika dab da wanda ke sauraron abin da za ka yi atid kuma wato ina nan ba shi ba zuwa wani guri ina tare da kai ina jiran kai kuma yana zaune ba inda za shi fa fi qawlihi id yatalaqqa a faɗin Allah da yake cewa yayin da mala'iku suke rubuta dalilun ala anna al-murada bihi qurbul malakaini al-mutalaqqiyin dalili ne wannan akan abin da ake nufi kusancin mala'ikun nan guda biyu masu rubutun abin da bawa ike. So da kadan an ce da Allah yake cewa wa nahnu aqrabu ilaihi haƙiƙa mun fi kowa kusanci da bawa ko mun fi kusanci da bawa min hablil warid fiye da kusancin jijiyar wuyansa da ke da ɗauke da jini wacce da an yanke ta an rasa da rayuwarsa to wannan da Allah ya faɗa ina nufin cewar kusancin da mala'iku suke da shi da bawa amma ya danganta wa kansa kusancin saboda shi ya sa mala'iku yin wannan aiki saboda haka ana samun irin wannan gwamna ya ce mu muka yi kaza ko ba shi aiwatar ba amma saboda shi ya sa a yi an fahimta ku sai zama an danganta abin zuwa gare shi wa amma al'ayatu thaniya amma aya ta biyu fa innal qurba fiha batun maganar kusanci da ke cikinta muƙayyadun an dabaibaye shi bi halil ihtibar da halin lokacin da mutuwa ke halartowa bawa a daidai lokacin da mutuwa ke zuwa ga bawa wallazi yahduru al-maut inda mautihi wallazi yahduru al-maut inda mautihi humul mala'ika wanda wato ainihin eh, wallazi yahduru al-mayyita an gane ku wallazi yahduru almayyita inda mautihi wanda yake halartowa gurin mamaci yayin mutuwarsa humul mala'ika ai ne mala'iku su ake turowa ɗaukar rai liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki hatta idza ja'a ahadakumul mautu har idan mutuwa ta zo wa ɗayanku tawaffat rusuluna manzanninmu na mala'iku sai su zo su karɓi bawa wahum la yufarriqun su ba sa sakaci da abin da aka sa su da an ce su yi abu za su la suna, Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru yadullu ala anna hadha al-qarib fi nafs al wannan bayanin da Allah yi mun tsallake kai ko suratul an'am sai yake cewa thumma inna fi qawlihi sannan kuma cikin fadin Allah madaukake da yace walakin la tubsirun sai dai ku ba kwa ganinsu dalilan bayyanan mana yace dalili ne a fili ala annahumul mala'ika cewar mala'iku ake nufi domin su ne suke zuwa lokacin ɗaukar ran bawa su ɗauki ransa ‘yan uwansa bayi mutane da suke kusa da shi ba su ga mala'ikun da suka zo suka ɗauki ran ba ya dullo ala anna al qarib fi nafsil makan domin wannan bayanin da Allah yi na cewar sai dai mu ba ma ganin to yana nuni akan cewar wannan wanda yake kusa da mamacin shi ma yana gurin kenan ashi sanda yake daukar ran amma kuma mu mutane da muke tare da mutumin za a dauki ran nasa ba mu gansu ba walakin la nubsiruhum amma sai dai mu ba ma ganin su wa hadha yu'ayyinu an yakuna al-murad wannan yana tantance cewar abin da ake nufi qurbul mala'ika kusanci na mala'iku listihala da zalika fi haƙƙin lahi ta'ala saboda ai haka ba zai yi ba game da Allah maɗaukaki a ce Allah yana gurin da za a ɗauki ran mamaci da zatinsa kamar yadda bayin da za a ɗauki ran ɗan uwansa suke gurin da zatinsu ba zai yi ba a ce Allah ne haka so shi Allah bai cakuɗuwa da bayinsa su to tunda haka ne kuwa ayar su cikin maganar kusancin da ake nufi na mala'ikun da za su ɗauki rai baƙiya an yi ƙwal ice abin da ya rage shine a ce fali ma za a baka Allahul qurba ilaihi to in haka ne me yasa Allah ya danganta kusancin zuwa ga shi kansa ice wa an aqrabu ilaihi mu ne mafi kusanci da bawa wa hal jaa nahu hadha at-ta'bir muradan bihi al-mala'ika shin an taɓa samun irin wannan zubin magana da aka faɗa amma ana nufin mala'iku ba Allah ba to za a iya faɗa haka kuma to ai ce mala'iku ake nufi wannan kusancin idan suka zo ɗaukar ran bawa sun fi wato ainihin bawon kusanci da shi da ita jijiyar take jikin wato bawon mai kai saƙon jini mala'iku ake nufi idan za su ɗauki ran bawa amma Allah ya danganta wa kansa wannan maganar kusancin ita to an ce haka me yasa Allah ya danganta wa kansa akwai irin wannan maganar banda wannan alquran take goyon bayan haka za ta iya faruwa malam sai ce fal jawab amsa ababa Allah ta'ala qurba mala'ikati ilai Allah ya raba wa kansa kusancin mala'ikunsa zuwa gare shi mana ya danganta wa kansa kusancin da mala'iku suke da shi da bawon da su ɗauka zuwa ga shi kansa Allah li'anna qurbahum bi amri saboda kusancin da mala'ikun suke da shi da mamacin da umarnin Allah ne shi yasa su zo su ɗauki ran wahum junuduhu ai su dama dana Allah ce masu isar da saƙon Allah wa rusulu kuma manzanninsa ne masu zuwa su yi abin aka sa su abin aka aika su yi shi suke yi cewar kuma akwai wani bayanin makamancin wannan da Allah i danganta wa kansa abin da wani daga cikin mala'ikunsa ya mala yake cewa wa ƙarja a nahu hadar tabir irin wannan zubin nazance ya zo muradan bihil mala'ika da kuma mala'ika ake nufi ba Allah ɗin ba ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki fa'iza nahu idan muka karanta maka alƙur'ani fattabe ƙur'ana ka bibiyi karatun da muka yi maka Allah yana maganar idan ya karanta annabi Qur'ani to aba ba Allah bane yake zuwa yi karatun ƙur'anin annabi ya ci mala'ika jibril ake tasowa ya zo ya koya masa amma sai Allah ya ce fa idza qara'nahu in mun karanta alqur'ana fattabi qur'ana ka bi karatun nasa fa innal murada bihi qira'atu jibril alqur'an Abin da ake nufi da wannan magana karatun alkur'anin da mala'ika jibril yake ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma Allah ta'ala tare cewar Allah maɗaukaki a bafal qira'ata ilaihi ya raba wa kansa karatu lakin lamma kana jibril yaqra'uhu ala nabi sallallahu alaihi wasallama amma yayin da ya zamanto cewar mala'ika jibril ina karanta shi alqur'anin ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bi amrillahi ta'ala da umarnin Allah maɗaukaki, sahhat ibafatul qira'ati ilaihi ta'ala wannan yasa ya inganta za a iya rabawa Allah karatun qur'ani wa kadhalika ja'a fi qawlihi ta'ala haka ma izo cikin fadan Allah maɗaukaki. falamma zahaba an ibrahim ar-rau'u yayin da tsoro ya tafi daga annabi ibrahim ya bashi ya yaye masa ya zama dina jin tsoro sakamakon mala'iku sun zo gare shi ya gabatar musu da abinci sun kici sai ya tsorata da al'amarinsu ya ko zai zo gurinka ka bashi abinci mai daraja ya kici to da ƙarshe su ga masa cewa kai ai mu manzannin ka ne an aiko mu ne za mu tafi wajen mutanen annabi lutu mu halakar da su kai ga ma da aka ce maka za ka samu ɗa ishaq bayan shi zai haifi da yaqub za a sami 'ya'ya da jikoki waja'atuhu al-bushra albushir kuma ya zo masa shi annabi ibrahim na samun da da jika yujadiluna fi qaumi sai ya kama wato muhawara da tattaunawa da mu a kan batun halakar da mutanen annabi lut su tanzu waɗannan su haka za a ɗage su a kifar da su so da haka to a nan ai ba da Allah suke magana ba shi annabi Ibrahim da mala'ikun da aka aiko ne sai Allah yake cewa yujadiluna fi qaumin ina muhawara da mu akan halakar da mutanen annabi to Allah yakan umarci mala'iku su aiwatar da abu sai ya danganta wa kansa abin saboda shi ya sa mala'iku aiwatar da abu to wannan ba za a ce ai in an ce kusancin ubangiji ba za a faɗa ba saboda ai gashi a nan kaza kaza ce a nan ɗin magarai mala'iku ake nufi amma Allah ya danganta wa kansa kusancin zuwa gare shi saboda shi ya sa su aikin da suka yi ce ba abin da zai rikita ba ne to wannan shine abin da ya shafi ba sai ke cewa wa ibrahim inna ma kana yujadilul mala'ik ai shi annabi ibrahim ya kasance yana muhawara ne tattaunawa da mala'iku allazina hum rusulullahi ta'ala wanda su ne manzannin Allah madaukaki da aka turo saboda haka wani ya zo ya kafa hujja da waɗannan ayoyin idan an faɗi kusanci na Allah subhanahu wata'ala ana nufin shi ɗin da zatin sai yazo cakuɗa da bayi ba haka ba sannan kuma an faɗi kusanci akwai kusancin da za a iya dangantawa ga Allah kai tsaye akwai wanda yake zuwa ga bayansa ne in bayansa aka danganta kusanci zuwa gare su kuma shi yasa su abu to an danganta masa ba abin mamaki ba an danganta masa ne dan shi yasa su amma ba dan wai ana nufin shi ne a gurin ba to wannan shine bayanan da malam yi a gabar wannan shine karatun mu abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka cika da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk